تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da 21 ga ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijira wanda kuma shine yammaci na 25 ga 11 shekara ta miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta 242 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تأكلون يوضا متاسي فرقا آية تتريديو دا أربعين دوكو كافن حتى قوة سيئن تنبوي دوكا تتكروا tambaya ta farko wani lissafi ne wanda aka wallafa cikin harshen hausa aka sa masa suna ƙuri'ar annabawa daga shugabanmu daniyalu alaihi salam kuma wanda za a yi amfani da shi ko za a yi amfani da ita ɗaya bayan ɗaya wato littafi ne duba don wata yar uwa ta aiko cewa da Allah in duba yana da amfani ko ba da amfani ba da wani amfani ko na cikin kuma kale dai ne a ciki da aka wa Allah aka wa manzon Allah kowane annabi an ba shi wani sahabi ko wani aro ko kibiya wanda wai za ka rinse idan ka sai ka tanko duk shafin da ka tanko to sahamin annabi dauda sai ka bude ka ga me yake sahamin annabi yusuf idan hannunka ya faɗa kan sa amma annabi su sai ka bincika ga me yake yi wani mutum ya kaso kurmi ya kano yi magaji duk karere ne a cikin ma'azin Allah bi hannun sulfa dan babu inda za a yi mutum ya iya sanin daibin abin da zai faru gobe ko jibi sai Allah madaukakin sarki inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu arham wa ma tadri nafsun ma za taktubu ماذا wa ma tadri nafsun bi بأي ardin تموت inna Allah alimul خبير saboda haka lallai a kiyaye irin waɗannan da ba su da wani amfani mai tambaya ta biyu wasu biyar Allah ta suke cewa taimaka mata da addu'a domin suna ta fama zuwa kotu kan rabon gado da alama mijinta na da ko mahaifinta kuma suna ta zuwa kotu su zai dawo har da an da gado suna taimaka mata da addu'a Allah sanya imani a cikin zuciyar alƙalin ya raba musu hukuta domin ba a san aiki cikin rabon gado in ba wata matsala ta faru ba kamar matsalar cewa shi ne zan so cikin matan da mamaci ya bari akwai mai juna biyu ana zuwa ga mai za ta haifa ko kuma ya kasance cewa akwai bashi a kansu na mutane ko shi ma akwai bashin da yake da shi a wurin waɗansu mutane ana kokarin a harhaɗo kawunan kuɗaɗen da yake bi ko kuma shi a harhaɗa wanda yake bi wannan da kawai ke sa a yi shiri amma in banda wannan kuskure ne abin da waɗansu alƙalai suke na rashin raba gado su ta wahalar da mutane Allah ya tsare mai wannan kuma yana tambaya ne kan tawassuli ya kawo aya to yadda ya rubuta kenan ba wai da aya take ba shi yace ittabi'u sabila man anaba ilayya ayar kuma wattabi'u sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun cikin suratul luqman gurgurdan abin da ya fahimta cikin wannan ayar tana nuna halaccin yin tawassuli da waɗansu bayan Allah waɗansu salihai waɗansu waliyai ka ce ya Allah ka bani ka dan wali wani ko albarkacin jihi wani ko albarkacin wani cikin waɗansu salihan bayi na yanzu ko waɗanda suka mutu to amma ayar ba haka take nuna ba Allah madaukakin sarki yana cewa wattabi sabila man anaba ilayya ka bi farkin wanda ya koma zuwa gare ni ma'ana irin yadda ya koma zuwa gare ni kai ma ka dawo zuwa gare ni irin yadda ya kaɗai ni da ibada kai ma ka tsayanta ni da ibada irin yadda ya bi umarni na kai ma ka bi umarni na irin yadda ya hannu daga abin da na hana shi kai ma ka hannu daga abin da na hana shi wannan shine fassara ta fi sabilillah wanda babu wani magudi a ciki amma ba za a kafa hujja da ita ba wajen cewa wannan na nufin ga wani shehi ya bi Allah sai kuma ka bi shehi irin yadda ya bi Allah sai ma sai ka bi Allah irin yadda ya bi manzon Allah sai ma sai ka bi ka bi manzon Allah irin yadda ya so manzon Allah sai ma ka so manzon Allah amma ba wai kai ka so shi ya so manzon Allah ba kai ka roƙe shi shi ya roƙi Allah ba kai ka bi biyayya da Allah ba ko ma za ka so Allah za ka so manzon Allah za ka biyayya da Allah za ka roki Allah wannan shi ne ka'ida ta koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma maganar tawassuli cewa um, uh, mun fara maganar tawassuli wato tawassuli ana yi ne da ɗaya daga cikin al'amura guda hudu ko mutum ya yi tawassuli da imaninsa ya halatta ka yi tawassuli da imaninka ka ce ya Allah dai imani na da kai dai imanina da littafin da ka saukar shi ne alqur'ani dai imani na da annabawanka da ka turo mu bashirin wa munzirin ka biya mun bukata kaza ka tsare na daga abin iri kaza ka ni'imta da kaza wannan tawassuli ne da imani hujjar wannan cikin suratu ali imran rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار wato ayar abin da suke cewa rabbana ya ubangijin mu inna na sami'na munadiyan yunadi lil iman mun ji wani mai kira wanda yake kira zuwa ga imani shine annabin da ka turo mana an aminu bi rabbikum yana cewa ku yi imani da ubangijin ku ya ku mutane fa amanna da haka sai muka yi imani din to a sanadiyar imanin nan fa zafirna zunubana gafarta mana zunuban mu wa kaffir anna sayyi'atina kan tare mana wato ainihin kurakuran mu wa tawaffana ma al-abrar da mu ko ka karɓi rayuwar mu tare da al-abrar bayin ka masu da'a gare ka kaga anan tawakkuli ne da imanin su inna na sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana da suka yi imani sai suka yi tawakkuli da imanin na biyu yin tawassuli da sunan Allah ko sifarsa ubangiji ta ala ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i la yujzauna ma kanu ya'malun ubangiji ta ala yana da sunaye mafiya kyawu ko roke shi da su kace ya Allah dan sunanta ar-rahman kai mun rahama ya Allah dan sunanta al-ghafur kai mun gafara ya Allah dan sunanta al-hakim dan sunanta al-alim kowane suna cikin sunayen Allah ya halatta kai tawassuli ko kai a haɗe ya ubangiji dan sunayen ka mafiya kyawu sufofin ka mafiya kamala domin waɗannan sunayen naka masu sarki yi mun abu kaza kai mun abu kaza kuma ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sallaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك wannan hadisi ya dace da waccan aya ta walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha da Allah ce ku roƙe shi da su sai manzon Allah yayi a aikace Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka ina mai yadda wasu dukkan sunan da yake naka ne don biyan bukata tawakkuli na uku shine kai tawakkuli da aikin ka na da'a jihadi biyayya ga iyaye taimaka ma gajiyayyu in har waɗannan ɗan ɗabi'un ka ne taimaka wa gajiyayyu taimaka wa marasa lafiya jin kan marayu in duk wanda na cikin halayenka ya halatta kai ta da su manzon Allah ya nuna haka cikin hadisin mutane guda uku da gogon dutse ya rufe da su ɗaya daga cikin su yayi tawassuli da gujewar zina da yayi ɗaya daga cikin su yayi tawassuli da da biyayya da yawa mahaifanta. ɗaya daga cikin su yayi tawassuli da rukun amanarsa suka roƙi Allah kowa ya roƙi Allah da wannan abin yayi tawassuli da shi manzo Allah ke sai dutse ya buɗe suka zo suka fito suka fito wannan hadisi yana nan kusa kuma Imam Nawawi ya kawo shi da misali gida tawassuli na hudu shine sai kai tawassuli da addu'ar wani bawa na gari kaga idan an ce addu'ar wani bawa na gari yana raye kenan sahabbai sun kasance suna tawakkali da addu'ar manzon Allah lokacin rayuwarsa kamar da wani sahabi ya shigo manzon Allah na hudubar juma'a ya yanki ya ba shi labarin ruwan sama cewa ya yanke ga wahala ana cikin dabbobi na fitowa abinci yayi kadan manzon Allah ya daga hannu kafin ya soke hannunsa sai ga girgije kafin ya gama hudubar sai ruwan sama ya sauka har mako guda ruwa yana sauka da wata juma'a ta dawo kuma sai ga wani ya shigo waɗansu malamai ko suka nuna wancan na farko ne waɗansu malamai suka nuna wani mutum ne na biyu yake manzo Allah ruwa yayi yawa gidaje suna rushewa ana ta sau manzo Allah ya daga hannu sai Allahumma hawalaina la alaina ya ubangiji a kai gefen mu kuma banda mu dan da nan sai da riya wace ruwa kuma ya tsaya to kaga nan tawassuli da addu'ar salihin bawa ke in ko salaha ne ai ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya bar duniya tun da ba a tawassuli da gangan jikinsa sai Umar dan Khattab ya jagoranci mutane suka suka tafi wajen Abbas babban annabi kamar yadda riwaya ta nuna cikin Bukhari suka yi tawassuli da addu'ar Abbas ibn Abdul Muttalib Umar dan Khattab kansa yake cewa ya ubangiji muna ka da mu yi tawassuli da annabinka lokacin yana da rai yanzu ko da ba da rai da za mu yi tawassuli da babban annabinka abbas yi addu'a abbas yi addu'a suna cewa amin Allah ya saka musu da ruwa inda a ce da gangan jikin annabi ake yin tawassuli kawai a ce Allah saukar da ruwa dan annabi to ai annabi ba kamar mu bane ba ba bambanci lokacin rayuwarsa da bayan rayuwarsa domin ubangiji ala ya haramta wa kasa cin naman annabawa kowane annabi inda za a buɗe cikin kabarinsa za a same shi kamar ranar da aka binne kasa ba za ta ci naman saboda haka gangan kinsa bai lalace ba tsawon ne sallallahu alaihi wa sallam inda ana tawassuli da zatin sa ne da take yi amma Umar bai tawassuli da zatin Annabi sai tawassuli da addu'arsa a lokacin rayuwarsa da yake yanzu baya cikin halin rayuwa baya yi yin tawassuli da addu'ar da aka yi tawassuli da addu'ar wa babban sa shine Abbas ibn Abdul Muttalib wannan shine abin da yake rangadau a fili cikin sahih Bukhari banda waɗannan nau'ukan tawassuli duk wani tawassuli da za ka yi ko sunan sa bid'a ka ce ya Allah dan annabi Musa ya Allah dan annabi Isa ya Allah dan mala'ika Jibril ya Allah dan ɗakin Ka'aba duk wannan bid'a ne ya Allah dan annabi Muhammad ko ka ce dan albarkatin annabi Muhammad duk bid'a ne ba wai ba baya da albarka bane shine ma yafi kowa albarka dan lokacin rayuwarsa idan yayi aski sahabbai wa watan sumar da aka aske daga kan manzon Allah zan su mata mai albarka ruwa idan ya rage manzon Allah wa wasu ake wa zai sha kai ruwan alwalarsa ya kai matsayin da ba a zubarwa wani lokacin sai su tara masa a cikin daro ko kwano ko roba ko wata kwantena ya yi alwalan a ciki da a yi wasan sanya wannan ruwan alwala saboda ya taɓa jiki mai albarka kaga anan babu takka dangane da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma idan kace ya dan albarkatin annabi albarkatin annabi ai nashi ne shi annabin ko da ba dauko albarkar ka ba baka albarkata da za ta masu zuwa gare ka in ka bi sunnarsa sai ka samu lada na kayi aiki irin aikin annabi amma ba albarkarsa da suke fi addu'arsa wani sa ka ce kai kuma a ba ku wannan ba da haka ya kamata mutane su gane wannan dai idan ka ce ba a yi wannan sai a ce ka zan ku ba ma sa san annabi mu ko mun tabbatar cewa ahlus sunna su suka fi kowa kaunar annabi a duniya dan ahlus sunna ne suke karanta hadisin annabi motsi da dan kala rasulullahi sai ka gane to amma in ba ahlus sunna ba ko sai ya karanta wani littafi na mafarki littafin karamar wani wali a yi tafi biyar ba an gaba sunan manzon Allah mu ko motsi ka dan bini bini kala rasulullahi bini bini an abi hore da kala rasulullahi sai ya ga ya da haka ya dan uwa ya kamata ka fahimci wannan dan a cikin bayanin sa ya nuna yana son ya fahimta kuma da Allah duk wanda zai rubuto tambaya wanda akwai ayar alqur'ani a cikin ko bai haddace ta ba ko ya haddace ta bai iya rubutun ta ba dan Allah ya bude qur'ani ya duba ya rubuta ta ya fafo ta a madadin ya rubuta da ta ya kuskure kuma ya da'awar cewa ayar alqur'ani na saba da na saba mutane a Kano duk wanda ya tambaya inda ya rubuta ayar alqur'ani bar dai bana ansa sai zanto na tattarwa a gare in yana son ya rubuto ayar qur'ani wanda zan ansa to sai ya rubuto da daidai wato da ne shi ya zaba ko ko ba shi bane ya bude ya kwafo amma ko ka rubuto wani larabcin ka sai qala Allah ta'ala zan ce a babu wannan a cikin alqur'ani sai in ajiye tambaya ta karfi hukuncin cin naman kare shin halal ne ko haramun kuma me kawo me da me da naman kare kuma namun kare haramun ne haramun ne baya cikin manzon Allah ce dukkan abin da ke zi masalabin min as wa eh, min as-sayri wa zi nabin min as-siba haram duk abin da yake da fikoki da yake farauta da su kaman gare kaman damusa ba suna da fikoki hakoran da nan yake masu karfi kaman kura da suke farauta da su ba to duk abin da yake da wannan haramun ne sun namansa da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san mamaki ma ce wai ana tambaya kare ya halaka ko bai halaka haramun ne haramun ne haramun ne ko wannan tambayar za ku so gobe wai tambaya game da wata takardar da ke cewa wa dangane da lele ne ilabin sassan da cewa mu zuwa ce da alƙur'ani abin da ya faru da ilabin sassan da wannan ko gobe wannan kuma wani wanda sun ji aka nuna min ana sayar da shi a kasuwa cikin kayan gwanzo amma da sunan Allah kalala a ciki wanda ya kamata a nisance wurin wannan bakin za a alif dandan hakuri ina jin kamera ba za ta dauka ba amma duk wanda ya zo nan gurin zai iya karanta ba haka ya kamata a faɗa a ce ana sayarwa da ya'yan musulmi irin wannan wanduna da sunan Allah dan wulatar da sunan Allah mutum ya sai rika zama a kai ya barci a kai ya shiga ban taki da shi ku kaga akwai hadari gore da gaske da haka mu rinka lura dangane da kayayyaki da zamu rinka saya muna sawa musamman kayayyaki na irin wanda suka tafi zamani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 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم سنباكا يندوبا zuwa ga mutanen nan da suka fita daga cikin gidajensu wahum ulufun su dubbai ba wai dubu ɗaya ba ulu jam'i ne na ala ala jam'i ne na al idan an ce al dubu ɗaya kenan ala dubbai kuma ulub ya zama dubbai ɗin dubbai kenan yan har ya halatta a faɗa hakan a hausa to wannan shi ake nufi in ko bai halatta bane kun fahimci sakon da nake so in sa a takaice dai ulub jam'ul jam'i ne waɗansu kuma suka ce ulub ai daga mu'talifuna wa hum ulufun ai mu'talifuna suna haɗe suna tare da juna kamar da Allah ce wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum at-ta'lif shine mutane suna tare da juna suna haɗe suna jere kharaju min diyarihim sun fita daga cikin gidansu wa hum ulufun su dubbai hazara al-mauti dan wa mutuwa baka da labarin waɗannan mutanen akan ce alam tara kan abin da ka riga ka taɓa sani in ka riga ka taɓa sani sai ya zanto kiran ka ake zuwa ga yin mamakin halin ko a ce alam tara zuwa ga abin da baka taɓa sani ba in baka taɓa sani ba sai ya zanto so ake a ilmantar da kai don ka ɗauki darasi a ciki da haka in ya tabbata manzon Allah ya san waɗannan mutane kafin saukar masa da wannan wahayi na suratul baqara to yanzu ana kiran shi ne dan yayi mamakin kissar ta yaya za a yi san adan ya guje wa mutuwa ina za ka fita ka gudu in ya zanto bai taɓa sanin su ba sai ya zanto kiran shi ake zuwa bai san labaru yasa alam tara ila tara din yake yin ta'addi da ila domin ma'anarsa alam tanzur duk inda zo cikin alqur'ani da ila yake yi wato bai taɓa yin ta'addi ba da abin da yake wato ainihin ba ila ba sai a wajen alƙur'ani mai girma alam tarani alam tarayani kullama ji'tu tariqan wajadtu biha tuban wa illan illam tusayyibi yace alam tarayani a madadin alam taraya ilayya kullama ji'tu tariqan wajadtu biha tuban wa illam tafayyibi معنى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله في الله تعالى سيدسوا موتوا سكفاتكم موتوا ba sun fita ba don su guje wa mutuwa sun fita don su guje wa mutuwa sai ubangiji ce mutu ku faɗi ku mutu duk suka faɗi suka mutu gaba daya kalmar mutu din domin al'amarin ubangiji idan arada sai inna ma yaqulu lahu kun fayakun da Allah ya ce kun kafin kawalatin da rufa ya daure a abin ya kawo baya bukatan daukar lokaci an ce kunne dan an yi mana kwatance amma ba dan abin yana daukar lokaci ba an gane ku sun ma'ayahu sannan daga baya ubangiji ta'ala ya rayar da su abdullahi da abbas ya nuna an rayar da su ne a sanadiyar wani annabi da yi musu addu'a ya zo ya wuce ya gamsu halin da suke cikin roƙi Allah ya rayar da su wannan asar na abdullahi dan abbas in ya tabbata daga gare shi kamar da ibnu kasir ya faɗa to ya zanto asar ne mauku dan bai fa insa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم أحياهم فمن دقبائي أبنجل تعالى يرى يبدأ باين ثم تدرس walakin inna allaha la fadlin ala nas lalle ubangiji ta ala ma abucin falala ne ga mutane walakin na aktaran nas la yashkurun amma da yawa daga cikin mutane ba su yi wa Allah godiya bisa ga falala din da yake ba imma falala ta lafiyar jiki imma falala ta ilimi imma falala ta wadatar dukiya imma falala ta yawan ƴaƴa da dangi duk wannan dangi ne na falala wanda kowane ɗaya idan Allah ya baiwa mutum ana bukatar mutum ya zo mai godiya ga Allah Allah ya ce wa qatilu fi sabilillah ku yaki mana dan yada kalmar Allah wa alamu ku sani cewa annallaha sami'un alim ubangiji ta'ala sami'un mai ji ne sannan kuma alimun wato ainihin masani ne wato sai zanto fadin Allah ta'ala wa qatilu fi sabilillah umarni da yin yaki a cikin wannan ayar ya nuna ayar da ta wuce a baya mutanen can da suka gudu jihadi ne suka gujewa an fahimta ku kuma ayar tana ba mu darasin cewa a je wa mutuwa ba ya da magani in dai mutuwa din ta zo wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab fal mawt wahid wanda ma bai mutu da takobi ba zai mutu haka kawai a gida a kyauta ta'addadatul al-asbab sababban mutuwa din ne suka sha bamban wani ya mutu a filin yaki wani ya mutu a hadarin mota wani ya mutu a wani wurin ban ba wannan ba amma fal mautu wahidu mutuwa da guda ɗaya ce duk inda kaje shi ta rike ka ai da mata kunu yudrikumul mautu wa law kuntum fi burujin mutayyada duk inda kuka kasance mutuwa za ta riske ku ko da kuna cikin wata ganuwa mai karfi wadda aka zagaye da katanga aka sake zagayewa aka sake zagayewa to mutuwa dai za ta iya zuwa to da haka sai umarni da jihadi dan a nuna cewa kar ku tsoron mutuwa a'a ku rinka yin jihadi don tsoron mutuwa baya sa mutum ya iya gujewa mutuwa tsoron mutuwa baya sa mutum ya guje wa kadarin ubangiji da ya kaddaro na lokacin mutuwa dan adam shine wa qatilu fi sabilillah don yake dan yada kalmar Allah wa alamu anna Allah samiu alim ku sani Allah mai bi ne kuma masani

faɗin cewa a baiwa Allah rance wannan buga misali ne ba wai dan Allah yana da bukatuwa zuwa ga wani abu na dan adam ba yahudawa da basu fahimci saƙon ba sai suka ɗauka wa ubangiji ta'ala talaka ne su ne mawadata domin mai neman rance babu shi sa ya nema wanda aka nema a wajen su shi kuma wadatar sa sai ta sa aka je wurin sa sai suka jingina ma Allah talauci Allah ce laqad sami Allahu qawlan allazina qalu inna Allaha fatirun wani hannu abniya ubangiji ya ji zancen mutanen nan da suka ce wai Allah talaka ne mabukaci ne su su ne mawadata Allah ce sanaktubu ma qalu da sanin za mu rubuta abin da suka faɗa dan ayi musu hisabi akan ranar tashin kiyama wa qatlahum al-anbiya bi ghairi haqqin kuma za mu rubuta ko tuni mun rubuce kisan da suka rinka yawa annabawa ba tare da haƙƙi ba wa naqulu zuqu azabal hariq za mu ce da su ku dandana azabar wuta a ranar tashin kiyama to amma anan gudan ubangiji ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana ba wai dan tabbatar wa kansa talauci da cewa ko ko mawadata ne ba ka'idar shine ku ne talakawa mabukata shine mawadaci ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز amma don buga misali ne da kusanto da nesa don a nuna maka cewa abin da duk za ka don dan yada kalmar Allah za a mayar maka kayanka kamar yadda wanda yi baki yana sa ran a mayar maka kayanka ba hasara kai ba ba wai don Allah talaka ne kuma da ka ba za a mayar ma irin yadda ake mayarwa wanda aka rubuta wajen to bambanci ma da wanda aka karɓi bashi a wajensa a nan gurin sai ce fa ya yudha'ifahu lahu adha'afan kathira fa ya hu sai Allah ya ninninka masa adha'afan kathira ninki mai tarin yawa ninki mai tarin yawa har zuwa nawa har zuwa ninki 700 in dai dukiya ce da aka kafe dan ɗaukar kalmar Allah dan jihadi saboda ayar da zamu je kanta nan gaba kadan da darasin gobe ko jibi masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim waɗanda suka ciyar da dukiyarsu fi sabilillah misalin kowace naira ɗaya da mutum zai ciyar ko kowace dala ɗaya da mutum zai ciyar wato kamar misalin kwaya ce guda ɗaya da mutum ya shuka da ya shuka ta sai ta fitar da zangarniya guda bakwai jikin kowace zangarniya aka samu kwaya ɗari in ka haɗa ɗari nawa kenan ɗari bakwai shine mafi karancin ninka maka da za a yi kan kowace dala ɗaya kan kowace naira ɗaya in bi ta zanto fi sabilin lahi abin da zai shiga cikin ma'anar jihadi abin da zai shiga cikin ma'anar yaɗa kalmar Allah a ban kasa in dai mutum zai siyar to wannan shine matsayinka aminta ma ɗari bakwai sai Allah ce wallahu yudaifu liman yasha Allah yana ninninkawa sama da bakwai ga wanda ya ga dama to a nan wurin sai ce fa yudaifu a abadan kafira, zai ninninka musu ninka mai yawa a can sai bayanin ninka mai yawa shine bakwai zuwa sama da bakwai. to amma ga wannan ga wanda ya kasance ya bayar da kyakkyawar da abin da annabi da kyakkyawar rance dukiyar da zaka sayar zan to an same ta hanyar halal kuma sannan lokacin da ka sayar da ita ta sayar da ita da kyakkyawar niyya wannan shine zai tabbata zai tabbata akan ma'anar manzon ladhi yuqridu Allah qardan hasana alqardul hasan dukiya ta halal kuma aka sayar da ita da kyakkyawan niyya domin innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa baka yi nufin riya ba baka nufin yabo ba lokacin da zaka kashe dukiyarka dan yada kalmar Allah a banka wallahu yaqdiru wa yabsu kar ka cewa kashe dukiya shi ke kawo talauci kuma karka ɗauka dauka cewa kame hannu da yin rowa shi ke kawo wadata sai Allah ce wallahu yaqdiru Allah ne ke kame dukiya daga wanda ya so wa yabsu kuma sannan shi ne yake fada ta yalwata ta ga wanda ya so wa ilaihi turja'un kuma ya zuwa gare shi za a komar da ku a ranar tashin kiyama dan yi muku hisabin ayyukan sallallahu alam tawa إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد musa. قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا يقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل كم باك باللابار وأنت تواجع وأنت جماعة من بني إسرائيل كم بنو إسرائيل وأنت سكي دنغنتوا جدا النبي يعقوب عليه السلام min ba'di Musa waɗanda tarihin su ya zo ne bayan shuɗewar annabi Musa alaihi salam iz qalu li nabiyyin lahum yayin da suka faɗa wa annabin su da aka turo musu ana haka Allah ya ce iz qalu li nabiyyin lahum yayin da suka ce da annabin su ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah turo mana wani sarki ka fa mana wani shugaban runduna ko komanda nukatil da za mu tafi mu yaki fi sabilillahi tare da shi dan yada kalmar Allah ba a faɗi sunan annabi ba idan kuka duba cikin littattafai za su ta kokarin kawo su waɗansu su shambulu ne waɗansu su hizbuni ne waɗansu ce wane ne dukkan su zantuka ne waɗanda babu hujja a kansu domin shi shafi'in ko a ce yusa waɗanda suka ce yusa ne ai yusa ya yi zamani da annabi musa alaihi salam waɗannan mutane kuma kirkin su ta zo bayan shekewar annabi musa alaihi salam da lokaci mai tsawon ibn kasir yace ba ma lokacin annabi musa har ma sai da annabi dawud ya tude don annabi dawud ya zo bayan annabi musa alaihi salam to kaga an samu lokaci mai tsawo ke a bisa ga wannan tarihi da ibn kasir ya ambata don haka dai wani annabi ne wanda Allah bai so bayyana wannan sunan ba ba kuma ta yadda za mu yi mu bi mu iya gane wani annabi ne sai ta fuska ta ya ta wahayi Allah ko bai sanar da mu ba cikin Qur'ani manzon Allah bai faɗa mana ba cikin abin da ya inganta na hadisansa kuma dama Allah ya riga ya faɗakar da mu cewa annabawa da manzanni da ya kawo cikin alkur'ani ba dukkan su bane yi bayanin sunan su an yi bayanin sunan su an bar su a jumlace ba tare da fayyace sunayen su ba minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alai cikin su akwai wanda mun labarta maka su akwai wanda mun labarta muka su dan haka irin su sai dai mutum ya imani da su a jumlace tuna abin da ya faru ga waɗannan tawaga cikin banu isra'ilawa yi duba zuwa ga kissar idan ka taba sani ta kalli kissar mana karo na biyu don ɗaukan wa'azi a cikin ta in baka taba sani ba saurari abin da za a faɗa ma don ka fahimci darasin da ke mutane da cikin banu isra'ilawa suka zo suka samu annabin suka ce kawai yaki muke so mu tafi mu ɗan jihadi ne a sa mana wani shugaban yaki mu tafi kana sai yace da su hal asaitum in kutiba alaikum alqitalu alla tuqatilu shin kuna da tabbas cewa in an shar'anta muku in an wajabta muku yaki yakin nan ba za ku ja da baya ba ku ci zuwa yaki kalu sai suka ce da shi wa ma lana Allah nu qatala fi sabilillah yo me yasa ce mu me zai hana mu fita yaki dan yada kalmar Allah ai sai muke mu je mu shahada so muke mu yada addinin Allah a banka wa kad ukhrijna min diyarina bugu da kare ma gashi an kore mu daga cikin gidajen mu abokanan da muke son a sa mana komandan yaki ba ya kai su su ne suka kore mu daga gidajen mu suka tilasta mu hijira wa abuna ina sun raba mu da iyalin mu ƴaƴan mu wannan shine abin da suka faɗa Allah ke falan ma kutiba alaihim alqital yayin da aka wajabta yaki din akan su da wallau duk sai suka juya baya suka kita illa qalilan minhum sai dan kadan kadai daga cikin su ne waɗanda suka tsaya tare da wannan annabi ko kuma tare da komandan yakin da annabin ya dora musu su ne kadai ɗan kadan amma mafiya yawa duk sun ja da baya sun gudu yasa galibi mai da'awar jihadi jihadi idan jihadi ya zo sai kaga ya gudu amma wanda fahimci jihadi ta hanyar ayoyin jihadi cikin ali umrana a cikin ali umrana na'am da cikin suratul baqara da cikin suratul anfal da cikin suratul tauba da cikin suratul muhammad da cikin suratul fatih da cikin suratul ahzab kaga yawa jihadi kyakkyawar fahimta kenan ya fahimce shi dangane da kitabul magazi da ke cikin sahih bukhari ya fahimce shi a cikin littafin sunna to wannan sai ga kiri yake baya faɗa kiri yake sai ranar da jihadin ya faru to nan ne za a gane mazaje na gaske ba mazaje ba waɗanda ko in jihadi jihadi galibi ba ta kiri ba ta tanadi Allah ko ta yi walau aradul khuruja la addu lahu udda inda da gaske ne sun yi suna son su yaki da sun yi tanadi ba wanda ya sani a koye a gidansu sai ranar da suka ga an yi kiran sallah ba lokacin sallah ba to sun san jihadi za a haka ne ko ba su ne ranar da suka sallah ba azhar ba ba la'asar ba ba magariba ba to ai kowa sun ce ba na ta fito da kiran ta waɗanda ba su da shiri sai ga suna biyu biyu suna kikkata ido ba su san me za su yi ولو أرادوا الخروج لا أدوا له عدة da sun yi shirin tafiya yaki da sun yi tanadi tuntuni walakin karha Allahu fa fasabbatahum wa qila qa'udu ma al ubangiji ta'ala bai so wato ainihin yaƙi in bi'athahum zagura su da haka ba ta zagura ba ta motsa jiki ba ta tanadi fasabbatahum Allah madaukakin sarki ya sa sun zama ragaye masu tsuya wakila sai a ce da su uku wa doma alfa'izi ku zauna tare da masu zaman gida mata ku yi gadi mun kan mun tafi sai mun dawo falamma kutiba alaihim alqitalu illa qalilan minhum yayin da aka wajabta yakin akan su sai suka ja da baya sai dan kadan cikin su ne kawai suka fito wallahu alimun bi zalimin ubangiji ta'ala ala masani ne dangane da azzalimai وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال له نبيهم في النبي سيكي بسوء إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وبنجد تعالى يا سورو طالوت يزنتو سيني سركي أكمكم shugaba a kan ku ko kwamandan yaƙi zai musu jagora shi faru dan a lokacin ba annabi ba ne ma'ana an turo shi don ya zame musu kwamandan yaƙi ne Allah ya zaɓe shi matsayin shi ne shugaban yaƙi kalu sai suka ce an la yakunu lahu mulku alaina kaga ba nubuwa ba ke ta yaya za a ba shi mulki kan mu wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu mu ko muka bi cancantar mulki sama da shi wa lam yu'ta sa'atan min al mal ba a ba shi yalwar dukiya ba har kawai sai ya zama shugaba a kanmu bayan talattan talauni bayan da komai bai gaji sarauta ba bai gaji mulki ba ta yaya za a ce kawo kuma shi ne shugabanmu kaga san garewa ta farko ke a yi lokacin da ta ayyana cewa wa za a turo mana ba ta fita a tura mana kawai ko ma waye yanzu an turo sun fara ga da baya ke qala sai Allah yake da su ko kuma shi annabin su yake da su inna Allah astafahu alaikum lalle Allah ta'ala ya zabi fi falut akan ku ya shugabantar da shi a kanku wa zadahu basatan fil ilmi wal jism wa zadahu ya kare shi basatan da yalwa fil ilmi wajen ilimi da sanin yakamata kamata wal jismi da kuma lafiyar jiki gabbai dama irin shugabanci akwai abin da ya dace da akwai shugabancin da yake bukatar ilimi mai yawa akwai shugabancin da ba sai da ilimi da yawa ba akwai shugabancin da yake bukatar lafiyayyun gabbo akwai shugabancin da koda gabban mutum ba su da lafiya zai iya yi da haka da kowane shugabanci akwai abin da ya dace yanzu kwamandan yaki alal akalli yana buƙatar waɗannan ababe guda biyu yana bukatan ilimin yaki adab na jihadi ya san dubban jihadi idan za a kai farmaki da wa ake kashewa da wani ne ba a kashewa a cikin yaki kuma waɗanne irin alamomi ne za a lura da su wanda in sun sojoji sun fanta da su akwai alamun nasara don ya zabure su ya da su wajen sassantuwa da waɗannan sufofin waɗanne irin alamomi ko sufofi ne wanda in har aka same su sun yaɗu cikin sojoji to akwai alamar wannan kasar ko za su yaƙi ba za su ci nasara ba dan a tsarkake soja daga irin waɗannan ɗabi'un daga gurbin halaye kuma menene dabaran yaki yaya za a yi a ci nasara idan kuma an tsare ka ta ko ina yaya za a yi a gudu a je gida lafiya duk wannan yana cikin abin da ake so wajen sojan yaki Khalid bin Walid yakin da ya fara yin sai a cikin sa ghazwatu mu'ta ku mu'ta ko ba nasara aka ci ba manzon Allah kafin ya tura sahabbai sai sai da su na da muku Zaid bin Haritha idan har an kasance yayi shahada to shikenan sai ka zabi Ja'far ibn Abi Talib ya zanto ne shugaba idan yayi shahada sai ka zabi Abdullah ibn Rawaha ya zanto ne shugaba idan yayi shahada to nan musulmai su zaba wa kansu wanda ya fi tantance manzo Allah yana zaune a Madina an tafi can kasar rumawa tafiya kusan tota ɗaya tsakanin inda annabi yake da inda ake faɗa da ko dai kwanaki masu yawa ko da ba su kai wata ɗaya ba manzo Allah yana madina ubangiji ta'ala na nuna masa me ke faruwa a filin yake yake da sahabbai ga zai bin harisa tun da suka hannu sai ce ayya ya yi shahada amma Ja'far ibn Abi Talib ya karɓi tuta ayya shi ma ya yi shahada to ga Abdullahi bin Rawaha ayya shi ma yayi shahada sai manzo Allah ya yi zuwa kan lokaci kadan sai ce to ga tuka kan za ta fadi kan sai ce laqad akhadha sayfun min suyufillah wani takobi cikin takubban Allah ya saka tuta shi ne kan da da ya karbi tuta ya daga ta sama yayi kirari duk sojoji suka dawo karkashin sa ya duba ya ga taron rumawa sun ninka yawa ya ga in ya za a yaƙi nan duk za a yi hasarar sojojinsa sai ya shirya makidar yaƙi sai da ya fita da soja ko hasarar soja ɗaya bai dai dawo da su madinin lafiya za a sake sabon shiri a koma aka sake sabon shirin da aka sa usama ibn zaid kuma aka je aka tafa ma'ana soja ba wani kuma sara bane kawai soja a yadda zai mai gudu shi ma soja ne idan an tare na an tare nan wani irin wani irin ma kirkin aikin soja zaka ka fitar da sojojinka ka rage adadin gawa a cikin sojojinka kar gawa ta yawa shi ma aikin soja ne to kaga kenan akwai ilimi a aikin soja wanda mutum ba zai karanta wannan ba sai ya karanta magazi rasulullah ya kokin da manzon Allah yi cikin sahih bukhari mutum ya karanci yakin badar ya karanci kandak ya karanci wato ainihin hunayn ya karanci wani ne ya haƙoƙi daban-daban sannan musamman kuma ya zo futuhat da aka yi musamman na lokacin Umar bin Khattab yadda aka karya daular Farisawa yadda aka karya daular Romawa mutum ya karanci yaya gazotul Qadisiyya wani irin karan batta aka yi a wajen akwai wani kwamandan soja ina jin ko a Syria ko a Egypt wannan yaki ya dauka ga shi dama soja ne na zamani ya fitar da littafi guda akai harbul Qadisiyya mutum zai sha mamaki ya karanta wannan duk sojoji yanzu sai sun zama almajiran ka in ka karanta wannan amma in na ku kuna karanta hadisi ne don neman barki ba don ai aiki da ba Allah rufa mana asiri inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism ubangiji ta'ala ya zabe shi dan ya zama shugaba akan ku ya kare shi fil ilmi wajen yalwar ilimi na sanin yadda za a yaki wal jism bil lafiyayyin da ku wannan shine shugaba da ake so komanda a wajen yaki akwai lokacin da kuma abin da ake bukata ina wannan ya zanto wannan shine siffar ta wadda ta fi fitowa kaga ba yayi maganar kiyamul layl ba duk da cewa kiyamul layl tana da muhimmanci ba yayi maganar azumin litinin da alamin ba duk da cewa yana da muhimmanci ba yayi maganar kaza ba yayi maganar kaza ba duk da cewa kowanne yana da muhimmanci da akwai lokacin za ka ga wani jarumi har jarumi amma rago ne wajen ayyukan ibada kamata yi da yi ibada don ya samu kamala amma rashin yin sa baya fitar da shi daga cikin sahun jarumai in za a je yaki shi yasa aka tambayi Imam Ahmad bin Hanbal cewa mutane ne guda biyu daya da kiyamar laili azumin litinin da alhamis amma rago ne daya fasiki ne amma kuma jarumi ne ita wa zaka sa a cikin rundunar yaki dan ya zama shugaba ita ku kawo mun fasiki shi zan nada fasikancin su yi safa amma karfin sa kuma sai mu amfana da shi amma in kun kawo mana mai kiyamar laili kiyamar laili sa ta ta sai kashi kadai raunin sa kuma ya jawo mana ko ba ga wa wallahi dole mu da sadai wala dan yanzu akwai da dama waɗanda in Allah ya arzuta su suna azumin litinin da alhamis suna da duk ababe ne masu kyau kirar qur'ani da menene to amma sai ga rago ne to na bangaren in ga wani wanda yake mai kokari to amma bai kai shi wajen salaha ba sai da damu da azumin litinin da alhamis daga ramadana sai ramadana kawai ba ruwan shi da sauran wani azumi to amma duk su ganin kamar wani musulmi ne kanin fir'aun ne kawai tunda shi bai zama su ba wannan kuma kuskure ne za ka amfana da karfin shi idan kuna da irin waɗannan cikin sojoji cikin yan sanda cikin yan custom yan immigration cikin yan jarida cikin wane ne duk waɗannan wakilan su ne su musulmai ne kuma musulmai ne tsara su da kuka yi ta wani bangare kuma za a zo ranar su sun tsara ka ta wannan bangaren ko ba ka wani ba akwai wani aikin liman ne zai akwai wani aikin da dan jarida zai ko an ba liman an ce zo ga gidan rediyo kai ba zai iya ba ko ba ka bane ba sai kawo labari na minti talatin a cikin isar da wani sako na rabin minti wannan sakon tun a kawo wancan tun rufewa aka yi an yi mukaddama an yi katima amma a tsakiya sakon yake ba wanda ya fahimta sai ba su hankali haka ne ko ba ka bane to za a ranar idan an sami yan jarida masu kishin addini an sami sojoji masu kishin addini an sami kowa da kowa mai kishin addini haka ne ko ba ta wani ba inna allaha astafafa alaykum wa zadahu fasatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha ubangiji ta'ala yana bayar da mulkin sa ga wanda ya ga dama والله واسع عليم وبنجد تعالى من يلوان قوم السبيل ثلاثة وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال له النبي هم سيئا نبل سيئا inna ayata mulkihi alamar tantantar talut ya zama shine shugaba akan ku an ya'tiyakum tabutu za ku ga wani akwatin nan da aka kwace muku shi ya dawo gare ku akwatin da fihi sakinatun min rabbikum a cikin sa ne natsuwar ku take daga wurin ubangijin ku wa baqiyatun mimma taraka alu musa kuma a cikin sa ne za a samu ragowar abinda annabi Musa ya bari da iyalin gidansa wa alu Harun da abinda annabi Harun ya bari da iyalin gidansa ta hamiluhu malaika malaiku za su suna dauke wannan tabu sun zo masu tarin yawa dangane da labarinsa amma galibin su Isra'iliyya idan mutum ya dauki littafin al-isra'iliyat wal mawdu'at fi kutub tafsir na Muhammad Abu Suhu ba zai ga yayi bayani mai kyau a cikin wajen tace abin da shine zai fi dacewa da zahirin alqur'ani da kuma abin da yake bara gurbi ne sannan babu wani abin da yake gaskata cikin alqur'ani ko kuma cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana maganin girma a akwatin cewa ya kai zira'i biyu ko kuma ya kai zira'i biyar tsawon ya kai zira'i kaza duk wannan ba su da dalili cikin qur'ani ko wannan akwati iri na abu kaza ne ga bayanin na katako ne ko na karfe ne ko ga abin da aka yi shi da shi duk wannan ba bayanin cikin alqur'ani ko hadisi wani akwati ne da kadai a wurin wanda annabi Musa alaihi salam ya bar musu shi kuma a lokacin annabi Musa da tafan at-taura ko takardu na attaura da aka rubuta waɗansu ɓangarori na attaura don karantar da mutane su ake ajiyewa su da haka sai zanto banin isra'ilawa a cikin tarihinsu wannan akwatin na da muhimmanci ko an fita yaƙi shugaba ya kan fita da wannan akwatin da ya ga suna nema su gudu sai ya ɗauki akwatin ya ajiye a gabansa to idan ya ajiye a gaban ka fa to kowane bai hude kowane dangin kai gidan banu isra'il ba ta gudu ko da za su tsare sai sun tsaya dan suna ganin abun kunya ne a ce an kwace wannan asakin an tafi shi kuma sai fito da shi a jiba na in kun yadda abokin adawa zai dauka tafi da shi garin su kayan gadon kuma tun lokacin annan Musa sai an kwace yana garin wani aikin kunya to sai lalacewa ta zo bani isra'ilawa har aka zo aka samu sarakunan daga cikin sarakunan duniya wanda suka yi suka yake su suka fatattake su sau kwace wannan asakin suka tafi da shi to yanzu da suka zo suna son su yaki a karo na biyu sai ubangiji ala ya sa wannan annabin ya rada musu salu kuma annabin yake da su alamar salu su ne shugaba dan ka sake sakankancewa dan ku yanzu kuna cewa wai annabi sai lahu mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal wai sai ga ba ku gabanci bayan ba da dukiya ba da kaza ga shi an ce inna Allah haqqahu alaikum Allah ne ya zabe shi to alamar ku gane Allah ya zabe shi akwatin nan da abokanan adawa suka kwace muku za ka ga an ɗauko shi an zo an kawo an ajiye a kofar gidansa ko a gaban shi falo to sai ku gane a ce sun zaɓi ne na Allah sai ku rusuna ku bi abin da Allah ya ce ina fatan kun fahimta to sai aka ɗauko wannan akwatin mala'iku suka ɗauko shi ba a ganin mala'ikun amma ana ganin akwatin da kanin kamar ya taho daga sama ya zo aka ajiye shi a gaban falo yana da dukkan suna nan suka ce eh, to mun sallama kan da lalle gaba ne akan mu kuma zaɓi ne na Allah shine nan Allah ke ce musu inna ayata mulkihi ta harkan annabi kenan inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum abinda ake nufi da sakina shi ma wadansu malaman tafsiri tun daga wajen sahabbai da tabi'ai an kuma maganganu ba cewa a kansu wadansu ce sakina wani sun ne na zinari wadansu ce sakina kaza duk wannan ya saba wa zahirin qur'ani sakina irin wanda Allah yake saukarwa mummune a lokacin yaki فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هذا سكينة تزن سكينة an gane ku am irin wannan ta ake magana fihi sakinatun rabi rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu harun tahmiluhu al malaika inna fi zalika lalle a cikin haka din la ayatan akwai aya a zahiri lakum gare in kuntum mu'minin an hadu فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهل فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف عرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه وجنوده قال الذين يظنون أن أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصادقين فلما فصل طالوت بالجنود يعني عند طالوت يفتباين دليل بالجنود بالجنود فصل بمعنى خرج kana sai ce da su inna Allah mubtaliikum bi nahar ubangiji ta'ala zai jarrabe ku da wata korama da zamu fita wajen ta yanzu malaman tafsiri sun yi ta kokarin bayyana wata korama ce wadansu sun shine nahar al-urdun wato koraman nan ta jodan wanda take to ta Palestine har ta shiga Jordan yanzu kuma ta shiga cikin Isra'il wadansu ce kaza wadansu wannan an gina shi ne kan cewa shin waɗannan mutane a ina rayu ina ne gurbin su ko wurin zaman su a duniya wadan sun ce a azuru a cikin kasar sham wadan ce a iraki ne wadan su ce a yana ne a yana ne duk dai inda aka ce nan ne garin su ko wurin zaman su ko wannan gulbin ko korama da aka faɗa ta gari ka zace dukkan su baya da asalin ta hanyar qur'ani ko hadisi ingantacce kuma ba manufar iskar shi ne a karantar da mu ina suka rayu ba manufin iskar mu in su da halayensu mu koya ba ruwan mu daga garin su ba na mu sai ai yan garin mu ne ko ba yan garin mu bane kabilar mu ne ko ba kabilar mu bane launin fatan mu ne ko ba launin fatan mu bane ba a'a darasin kawai ake bukata ina fata an fahimta kuma a gane wannan wani kogi ne ne innal yace da su inna allaha mubtalikum bi nahar Allah zai jarrabe ku da wani kogi za mu ga cikin sa faman shariba minhu falaysa minni dukkan wanda yake bulo wannan kogin yasa to to baya tare da wa man lam yutamu dukkan wanda bai sha ba fa fa innahu minni to wannan ina cikin runduna ta wanda zamu tafi yakin illa man tarfa ghurfatan bi yadihi sai dai wanda ya kamfaci kamfata dai da tafin hannunsa to wannan wannan na iya yake amma wanda ya sha sama da kamfata ɗaya ta tafin hannunsa to ba zai iya jurewa kisirawa ba dan haka ne ba zai iya fita da shi yake ba wato kaga sun zarko bukatar ai mata horo a ba shi aka atisaye na musamman to da zai saba da wahala in ba haka ba an fita daga gari ana cikin izuwa an zo suke kusa ai kowa zai sha ruwa an zo bakin kogi ya kamata kowa ya sha shi kuma sai ce to alamar kuncin cancanta kuke da kar wanda ya sha wannan ruwa sai ka tafi hannu daya ko wanda ya kunki tafi hannu ɗaya sha to shikenan sai zo wanda ke sha saboda haka to shikenan ba zai zauna tare da sai koma gida Allah ke fasari domin gaba ɗayan su sun suka sha daga cikin wannan koraba illa kalilan minhum sai ɗan kaɗan ɗin cikin su su ne ba su sha ba to waɗanda suka sha sama da tafin hannu ɗaya ce ku koma ba za su ci da ku ba waɗanda ba su sha ba ko suka sha tafin hannu ɗaya kadai in su ku ku ne abokanan ta sha falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu yayin da ya ƙetare wannan teku ko wannan gulbi shi da waɗanda suka yi imani tare da shi wanda ba su ba ko suka sha tafi ɗaya kaɗai kanu sai su sauran suka ce la taqata lana al-yawma bi jalut wa junud a yau kam in ma da mun ba mu da iko wajen fuskantar jalut da shi da rundunarsa wato jalut shine shugaban waɗancan kafiran da za a yake da su kuma shine shugaban waɗannan kenan wanda annabi ya nada a wato waɗanda suka faɗi wannan magana su ne wanda suka taruwa su ne suka ce ai in ma mun biko ina za mu iya faɗa da jalut rundunar su tana da yawa mu ko ɗan kaɗan ne mu kai ba suna da tanadi mu ko da mu bai kai nasu ba su sun manta da cewa sunnar Allah subhanahu wa ta'ala shine baya taimakon gaskiya wai dan yawan mabiyanta ko dan yawan tanadin mabiyanta yana taimakon gaskiya dan sunanta gaskiya ya karya karya dan sunanta karya duk wanda ya tunanin cewa za a ci nasara ne a wajen yaki lokacin da sojojin musulmi suka tsara na kafirai yawa tanade tanade da kayan fada na musulmi suka tsara na kafirai yawa to ya jahilci ba hakikanin yakin musulunci hakikanin yakin musulunci shine abin da zamu karanta nan gaba kan mun shafin qalilatin wa labatu adan kathiratan hakikanin yakin musulunci shine bal naqatu bil haqqi ala al batil fa yadmahu fa idha huwa zahid wa lakum al-wayl mimma tasifun qa'idatan yana ko imani akwai tanadi ko da tanadin da ke na kafirai ba sai imanin ya zanto shi ne cikon da kuke da shi wanda kafirai ba su ina fatan kun bayyana su suna ganin suka ce la faqata lil yawm rijalun tazrudihi qala allazina yadhunnuna annahum mulaqullah sai wadanda suke da yakinin cewa lalle za su gamu da Allah wanda suka yi imanin kenan azzannu annan ma'ana al-yaqin wara al-mujrimuna an-nara fazannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa ay أيقنوا أنهم مواقعوها إني ظننت أني ملاك المسابية أي أيقنت أني ملاك المسابية الظن بمعنى اليقين قال الذين يظنون أنهم ملاك الله ودن سكي تثبت أسكن زكاة سوى ذات حدود الله في سكتي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين كم من فئة قليلة da yawa za ka ga wata rundunar yaki karama kan kasira kathiratan za ta rinjayi rundunar yaƙi mai yawa bi iznillah da iznin ubangiji wallahu ma asabirin ubangiji ala na tare da masu hakuri a wajen yaƙi dole sai an jure wa hakuri yunwa kusurwa tafiyar kasa wahala kura turnikewan hayaki duk waɗannan suna buƙatar hakuri wanda ba da hakuri sai ya gudu kan min fi'atin qalil sun galabat fi'atan kathiratan bi idhnillah da haka manzon Allah da adadin mutane 310 ya rinjaye rundunar kafare a yakin badar su wajen 900 zuwa 1000 shine ma albara ibn azib yake cewa da yawa daga cikin sahabban manzon Allah wanda suka halarci yakin badar sun ba ni labarin cewa adadin rundunar da suka fita da talut sune yawan adadin rundunar da manzon Allah ya fita da su a yakin badar wato kaga sirrin nasara din kenan waɗanda talib ya fita da su a wancan yaƙi yan kaɗan ne da haka wanda suka gudu masu karanta cewa la taqata lana al-yawma bi jalut wa junubi wanda suka yi imani suka rika cewa kam min fi'atin qalibatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah to kaga wato kamar da wanda sunna manzo Allah ya fita da su ma kaɗan ne 310 wato sinadarin nasara sai shine izinin ubangiji dan yace bi iznin Allah da iznin Allah ta'ala wallahu ba as-sabirin Allah ta'ala ya tare da masu hakuri kuma cin nasara akan sojojin musulmai ba su ke nuna Allah ba ya su ubangiji ta Allah na kaddara cin nasara akan su saboda hikimomi masu yawa wanda ya bayyana cikin suratul ali imran jiya lokacin da muke kiyamar lalle duk mun fita kan waɗannan ayoyin ayoyin da suke magana kan kan kan yakin uhud wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lama Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada mana dan Allah ya bayyana su wani ne mummune na gari mummune na gari ko su ɗan kaɗan ne za su tsaya akan imani wanda ba na gari ba in sun ga an zama kaɗan sai kaga sai yasa sai Allah ya kaddar wadansu su mutu a cikin su a karkace wadansu dan a ga sauran zan tsaya ko ba za su tsaya ba wa yattaka minkum shuhada kuma domin Allah ya riki wadansu a matsayin shahidai wa li yumashshika Allahu alladhina amanu dan Allah ya kace zukatan wadanda suke ragowa wa yamhaq al-kafirin aka diga sunan gurin ubangiji yayi bayani cikin alqur'ani hikimomin da za su sa ku ga kuna da imani an tsara ina ba ta fahimta ko kuma wani sako da kuka yi wani kuskure da kuka yi sai a ci nasara a kan ku dan ku yi tunani mai jawo rufin nasara sako ne ta ne nan gaba sai ku janye ba za ku yi ba za ku iya wannan laifin ba كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا قالوا ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ولما برزوا لجالوت ولما برزوا يا عند سكة مبارزة سكة فتو فتونا فتو كنا nan ga talu da mutanensa sun fito can gurin ga jalut da rundunarsa sun fito shine barzu da jalut da zunubi suka bayyana a gaban jalut da rundunarsa wato da suka bayyana a gaban juna talu sai su mummune suka ce rabbana ya ubangiji afrigh alaina sabran ka malalo mana hakuri na musamman daga gare ka ka mamaye zukatan mu da hakuri da juriya wa sabbit aqdamana sannan ka tabbatar da digadigan mu ta yadda kada mu gudu wansurna ala alqawmil kafirin ka taimake mu akan mutanen da suke kafare. Allah sai fa hazamuhum bi idnillah sai suka rinjaye su suka ci nasara akan su da izinin ubangiji wa qatala daud galuta sai daud ya kashe jaluta tun lokacin da aka faro kisar ba a ai maganar Dawud ba sai yanzu kaga wato ana fahimtar mazaje ne bayan an fita filin daga kafin a fita galibi dai akan gane masu magana amma bayan an fita ne sai tun farkon kisa zuwa yanzu ba a ai maganin Dawud ba sai yanzu ba yi maganin sai Dawud ba sai yanzu wa qatala Dawud Jalut sai annabi Dawud wanda yana cikin rundunar Salut ya kace Jaluta to bayan ya kace shi me faru wa atahu Allahu mulka wal hikmata sai Allah ya ba su mulki ko ya ba su hikima shine annabta wa allamahu mimma yasha ya sanar da shi irin abin da ya so na wahayi da ya mata wato ya sanar da shi al'amura da dama ya sanar da shi wahayi ya sanar da shi yadda zai wadansu al'amura wa allamnahu san'ata labutin lakum liyuhsinakum ko lituhsinakum min ba'atikum fa hal antum shakirun wa laqad atayna dawuda minna fadla ya jibadu awdi ma'ahu wa tayr وألنا له الحديد الإم السابقات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير يقول لك أبن الله يتندس يتندس يد ذلك سلسين يجي يتندس يد ذلك كيلة كاين يجي يتندس يد ذلك فرق كلفه ألنا له الحديد amma yadda karfe a wajensa kamar yadda auduga take a hannunka kai abin da da ita haka yake kera yake so da karfe ma'ana dukkan wata iri-iri tsere an riga an wuce tun lokacin annabi dawud alaihi salam to shine wa atahu Allahu al-mulka wal hikma wa 'allamahu mimma dan yadda Allah ke kare waɗansu mutane ba daga sharrin waɗansu mutane din la fatatil mutanen da Allah ke sa su su zanto masu adalci sai su yin zalunci ba dan su masu adalcin da suke hana azzalimi yin zalunci ba to da sai zalunci ya mamaye duniya sai fasadi duke fa'i haɗe duniya ina ta an fahimta amma ubangiji ta'ala yana baiwa waɗansu kariya da waɗansu sai ya kare marasa ƙarfi da masu ƙarfi masu ƙarfin su kare musu sai ya kare marasa mulki da masu mulki masu mulki su hana azalunci wanda yake mara ƙarfi shine walau la taqul lahu nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakin Allah zu fadlin alal alamin Allah madaukakin sarki ma abukin falala ne alal alamin akan halittunsa gaba daya tilka ayatul lahi abinda aka karanto muku na baya tun daga alam tara ila min bani isra'ila min ba'd musa zuwa nan ayatul lahi ayoyin ko kuma abinda aka karanto tun daga alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al mawt har zuwa nan ayatul lahi ne na Allah natluha alayka bil haqq muna karanta su a kanta da gaske tare da gaskiya wa innaka kuma lalle kai wannan annabi wato laminal mursalin kana cikin manzoni wannan Dawud da aka magana shine annabi Dawud alaihi salam wato sai ya nuna waɗancan mutane da ake magana wato sun haɗa zamani da annabi Dawud amma akwai wata magana ta malamai da suka sun zo bayan annabi Dawud wanda na gabatar da ita farkon magana in za ku tuno na kyale ta nan gurin amma a nan an nuna zamani da kuma wannan ke nuna mana a ce annabi Dawud ya zo ne a tarihi ta bayan shudewar annabi Musa har ibn Kasir ke cewa ma tsakanin su zai kai shekara dubu tsakanin shudewar annabi Musa zuwa annabi Dawud alaihi salam dan an ce alam tara ilal mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa sannan ta aka kawo kisar kuma aka ce a cikin annabi Dawud wa innaka lamin musallil lalle kana cikin manzanni sai Allah ya تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ma'ana tilka kistatun rusuli abinda aka ambata a baya wani sashi ne ko bangare ne na kissoshin manzanni su ko manzanni din faddalna ba'dhum ala ba'd min fifi ta sashin su akan sashi wani ya ɗara wani daraja ba don matsayin su ɗaya ba minhum man kallama Allah cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi shi da shi annabi Musa alaihi salam wa kallama Allah Musa taklima wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ya ɗaukaka waɗansu darajoji masu yawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar annabi Ibrahim duk suna da darajoji masu yawa annabi Ibrahim an rike shi a matsayin khalil wa takadallahu ibrahima khalila haka manzon Allah ma khalil ne doriya akan haka kuma shine sahibu liwa'il hamdi yawm al-qiyamah sahibul maqam al-mahmud والحوض المورود صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا المقام المحمود من ذا الله نكتئ في ba wani annabi ko manzo cikin manzanni da zai yi hamayya da annabi wajen samun wannan ko ya turmu tutsu da annabi wajen samun wannan matsayi shi kadai ne shi sallallahu alaihi wasallam shine wa rafa'a ba'dahum daraja wa atayna isa maryam mun baiwa annabi Isa dan na Maryamu albayyinati hujjoji rayar da matacce warkar da mai ciwon albaras warkar da mai makanta duk da izinin ubangiji wa ayyadnahu kuma mun karfafe shi bi ruhil qudusi da ruhi mai tsarki shine mala'ika jibril wato duk wannan wato bayyana mana matsayin annabawa daban-daban kenan wannan aya na nuna lalle waɗansu sun ko waɗansu a cikin su amma ko hadisi cikin sahih bukhari da muslim na abu huraira wani musulmi suka yi rigima shi da wani yahudi sai da yahuda da yin musu da rantsuwa a cikin musu sai sai wallahi allazi faddala musa alal alami ina rantsuwa da Allah da ya fifita annabi Musa akan dukkan halittu wannan musulmin ya zama sai kwada masa baki sai kai ya kace annabi Musa ya fa annabi Muhammad sai sai kara aka faɗa manzo Allah da abin da ya faru sai manzo Allah ke cewa la tufaddiluni alal anbiya ko la tukhayyiruni bainan nas ko bainal anbiya kar ku fifita ni akan sauran annabawa yace za a busa za a busa kaho kiyama na tashin kiyama sai in fito daga cikin kabari na sai in ga annabi Musa yana rike da wata fila cikin filolin al'arsh wata gwafa cikin gwafannin al'arsh ban sani ba shin an tayar da shi ne kafina ko kuma a'a dama shi da aka yi busar mutuwa bai mutu ba an sakan ya masa da suma da a nan gidan duniya lokacin da ya nemi ganin Allah aka sumar da shi bayan ya ga haske to wannan yake ta sa kuma da aka busar mutuwa ta ranar tashin kiyama da kowa zai mutu shi bai mutu ba manzo Allah sai ban ba sai kawo wannan hadisi shi ne ibnu kasir ce to kaga wannan hadisin sai ga kuma ya ta karo da wannan aya ga shi ko hadisi ne sahihi ba wata masaka ta da idan ta dace dan ya ta cikin bukhari da muslim shi ne ibnu kasir sai haka tsakanin hadisin da aya cewa manzon Allah ya faɗa haka ne dan tawadu ɗaya daga cikin hanyoyi ke amma shi da kai ya san cewa ya fi sauran annabawa amma ya tafi wannan dan tawadu ko kuma ya zanto manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗi haka cewa kar a fifita ta akan wani in ya zanto an yi hakan ne dan a wulakanta wanda aka fifita din in dan ka wulakanta wanda ka fifita annabi kansa cikin annabawa ne to bai dace ba dan wulakanta kowanne annabi ridda wulakanta annabi Isa ridda mu a musulunci wulakanta annabi Musa rinjin ce fita ne daga musulunci da mutum zai zagi annabi Isa ko ya zagi annabi Musa a wurin mu wato hukuncin ta kisa ne dan ya rija to kaga in mutum zai fifita manzan Allah dan cin mutuncin wadancan annabawa to shine manzan Allah ya hana ko kuma waɗansu daga cikin ababen da ibnu kasir ya faɗa wanda in kun koma za mu gani Allah ce walau sha Allahu maqtatal ladina min ba'dihim da Allah ya ga dama maqtatal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum bayyinatu da mabiya annabawa dinnan ba su yaki ba a tsakaninsu bayan shuɗewar annabawan tare da cewa ga hujjoji sun zo da Allah ya ga dama da ba su yake ba ma'ana da ba su kashe juna ba da ba su faɗa da ba su rinka yaƙar juna ba walakin ikhtala amma sun yi sabani fa minhum man amana cikin su akwai wanda ya imani yawan zukan abin da annabin su yazo da shi wa minhum man kafar daga cikin su akwai wanda ya kafirce ya bijire ya koyarwa da annabin ya zo da shi walau sha Allah da Allah ya ga dama maqatatalu da ba su yi fada da juna ba walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai ubangiji ta ala yana aikata abin da ya ga dama me yau ma'ana akwai koyiyar hikima cikin kaddara yadda suka yaki da juna ko suka fada da juna to abin da muka faɗa da madadi Allah subhanahu wa lada wanda muka kuskure Allah ya kai mana muna jan hankali dangane da masu zuwa kiyamul laili musamman mata ba su halatta mace ta taho kiyamul laili sai ta samu izinin mijinta ko ta samu izinin mahaifinta ko wakilin mahaifinta kamar yadda bai dace ba abinda waɗansu mata suke na tahowa da yara ƙanana su azabtar da su cikin sanyi yaro yayi ta kuka biki samu natsuwar kin ji karatun sallah ba biki samu natsuwar addu'a ba biki bari waɗansu ba dan haka muke haɗa su da Allah duk waɗanda suke da yara ƙanana dan Allah su rinka zaunawa a gida su yi in sun yi a gida Allah ya karba ko mun yi musu alƙawari za mu sa su a cikin addu'a a masallaci insha Allah Allah ya mana gafara Allah ya gamu assalamu alaikum wa rahmatullahi to ware lokaci din da tsayawa akan ka'idar lokacin to wannan yana da muhimmanci to sannan sai idan mutum ya zo